والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحكام فصل في آثام المفقودين المفيدين نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقسم المال على مماته وزوجة تعتد من وفاته za a raba dukiya shi wanda ya mutu a wajen yaƙi to idan wato in an zo za a raba dukiya a matsayin ya mutu ne ba za a raba dukiyar kenan gado za a yi ita kuma matar shi ta tasgumin wa fati za ta yi idda idda mutuwansa za ta yi idda idda na mutuwa wa zabihi yin kada'u fil andalusi liman mazhaba muktatihi mutarsi wa zabihi yin kada'u wannan da shi aka yi hukunci da shi a andalus wannan da shi aka yi hukunci da shi a andalus liman za ga malaman da suka gabace mu a wa muktatihi mutarsi wanda suka bibiye su sun yi koyi da sun yi koyi da sunna masu bin su sun yi koyi da sunna an gane ku in ya zama to ya mutu a wajen yaƙi an kai kotu an bincika sai alƙali ya sanya ta yi idda na mutuwa sai a raba dukiyar a matsayin ta mutu a matsayin ya mutu kai an gane za ta yi idda idda mutuwa a matsayin ya mutu wa man ومن بأرض المسلمين يفقد فأربع من السنين الأمد ومن بأرض bi يفقد musulmi na duk wanda aka rabe shi aka neme shi aka rasa a kasan musulmai a arba'un fal'amadu a arba'un minas ne wato tsawon lokacin shekara hudu za a bayar hmm. idan ya zama to a garin musulmi ne ya ɓace za a ba shi tsawon za a ba da tsawon shekara hudu ga matar ta jira an gane ko bayan ainihin ya bar abinci ya bar wajen kwana da sauransu sai a bata shekara hudu in an mata shekara hudu in ta jira ta jira shekara hudu nan bai dawo ba shi ma sai a ce ta yi idan mutuwa an gane wani ku na na wa yuku samun malu alama mati za a raba dukiya a matsayin ya mutu ne wa zaujatun ta min wafati ita matar za ta yi idda idda mutuwansa na'am wa zabihi al-qada'u da andalus wannan da shi ake hukunci a andalus can spain a wancan lokacin ga malaman da suka gabace mu masu koyi da su masu bibiyan sun yi koyi da sunna ah, wa man yufqadu bi arzin musulmi. duk wanda aka rashe shi a garin musulmai na fala'amadu arba arba'u to tsawon lokacin shi ne shekara hudu za a yi shekara hudu za a yi a jira shi an gani abu wannan an yi hukunci da shi a andalus a da amma yanzu andalus ya zama tarihi andalus ya tashi daga garin musulunci yanzu yana garin kiristoci ne yanzu Masallacin guda ɗaya aka bari don tarihi babban masallacin andalus amma andalus gari ne wanda manya-manyan malamanmu manyan malaman malikiya sun rayu a garin da ma wanda wani malikiya ba ga irinsu ibn hazam hmm. eh kaga akwai ire-iren su manya-manyan malamai na malikiya da wanda ba na malikiya ba sun rayu kuma an taɓa samun daula na musulunci a andalus daula na musulunci amma da musulmi suka lalace sai allah ta'ala ya jarabe su da kafirai su suka kifar da wannan daula suka kashe musulmi suka rusa masallatai suka kona littattafansu yanzu aka canza sunan daga andalus ya koma spain yanzu sunan garin spain ba andalus ba kuma kaga garin ba za ka taɓa tsammanin garin an taɓa yin wani abu na musulunci ba sai dai tarihi an gane wannan shi ne sakamakon idan mu musulmi muka zo muka yi watsi da addinin mu sai Allah ya jarabe mu da tsantsanci da wulaƙanci Allah shi kiyaye an bidaya ta ilmi mawari eh. bismillahir rahmanir rahim amina na na takwas al-uqtil li'am. aswatun ma da zai albanat yar uwa da abiya a dako yani hukumin li'ab aswatun ma da nazar yar uwa da abiya ita ce ita asuba ke tare da wani kenan ba ta ta azubanci ita kadai tana ta azubanci ne ma algairi tare da wani tana ta azubanci tare da 'ya'ya mata idan mutum ya mutu ya bar 'ya'ya mata sai kuma ya bar 'yar uwa ya bar ƴar uwa ne abiya menene ka san yan uwa ne abiya na'am halaka mur'in an ummin wa zawja mutum ya rasu ya rasu ya bar mahaifiya hmm. ya bar mata bintaini ya bar ya mata guda biyu ibnu akhin shaqiq ya bar dan dan uwa shaqiqi ukhtin li ab ya bar ƴar uwa li abiya ma miras kullun minhu bai gadon kowanne daga cikin su al-jawab asal mas'ala min eh jawabi asalin matsalan 24 za ka samu me yasa saboda akwai sulusi akwai sudusi akwai sulusani na lil umma asirin ita uwa ita uwa tana da ɗaya cikin shida saboda samun rashi mai gado a nan mai rashi mai gado bintai ne akwai 'ya'ya mata guda biyu za ta tashi daga sulusi ta koma sudusi وللزوجة الثمن ita uwa tana da ɗaya cikin shida na 24 nawa ne ɗaya cikin shida na 24 uwa ba uwa uwa tana cin ɗaya cikin hudu uwa tana cin ɗaya cikin shida an gane na 24 nawa ne ɗaya cikin shida na 24 1 over six. na 24 kada shi ne hudu to saboda an samu reshe mai gado sannan ita mata tana da tumun mata tana da ɗaya cikin takwas na 24 shi ne nawa uku uku shi ma saboda an samu farkon wari su ne 'ya'ya wani binkai ne a sulusani sannan 'ya'ya mata guda biyu wanda su ne farkon wari din suna da sulusani biyu cikin uku na 24 shine goma sha shida saboda suna da yawa babu wanda ya ta'asubanci a gare su babu wani namiji wanda zai mutu ta'asubanci an gane ku suna da goma sha shida na 24 nawa ya rage yanzu ga hudu ga uku ga sha shida a ga bakwai da sha shida 23 kenan isra ɗaya ko to shi kuma dan uwa shaqiqi an sha makalce shi da uwa shaqiqiya tunda a uwa abiya tunda akwai ƴar uwa abiya shi dan uwa shaqiqi ba zai gado ba wal ukhti ita kuma uwa abi tana da sauran abin da ya rage ta asubanci tare da ainihin albanat za ta yi ta asubanci tare da 'ya'ya mata shi ne tana da abin ya rage shi ne guda ɗaya eh. shanar hajiya الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وتارة يفرض wani lokaci ana yanka mishi sulusin abin da ya rage bayan furod bayan masu rabon sun ci rabonsu sai a bashi sulusin abin da ya rage na rabon masu rabo masu rabo kowa an bashi abin da aka bashi to 1 over 3 na abin da ya rage shi ma kana ma'awu a sabon furuk in ya kasance tare da shi akwai masu cin rabu walau kana wahidan ko da mai cin rabon guda ɗaya ne sai mai cin rabon a ba shi raban shi in an ba shi raban shi nawa ya rage sai a ba shi sai a ba kakan sulusun abin da ya rage da shirka an wani mukasama an an sulusun ba da sharaɗin wannan mukasama ɗin ba zai tauye shi daga sulusun baki ba kawai in ba zai tauye shi daga sulusul baki ba shi ne za a yi haka amma in zai tauye shi daga sulusul baki to ba za a yi ba za da wannan ba wala an kuma ya zama to ba zai tauye shi daga sudusun dukkan dukiya ba ba zai tauye shi daga sudusun na dukkan dukiya ba na'am ka ummin wa jaddin wa talafati kaman uwa da kaka da yan uwa guda uku uwa kaka yan uwa guda uku maza yanzu ya za a yi yan uwa a ga kaka sai kuma yan maza guda uku kaga ainihin uwa saboda akwai akwai ainihin yan guda uku uwa za ta tashi daga sulusi ta cinawa. nawa sulusi ba ita tana tashi ne daga 'ya'ya sai biyu daga cikin 'yan uwa zuwa sama yanzu uwa za a ba ta ɗaya cikin shida an gane ku wani al'umma sulusi samun sittati asumi eh uwa tana ta sulusi shine kaso daga daga kaso shida za a ba ta daya wani jet a eh, sulusun jashin to in an ba uwa ainihin na ba uwa sulusi an gani sai kaka a bashi sulusun baki sahamu wata wata wasu ta sahamu eh baki sahamu wata wa sulusani za a bashi sulusani na kaso za a bashi sulusul baki a matsayin wato sulusun abin da ya rage shine wato in an kasa dukiya misali mace an kasa 20 da wani abu an gane ku ko misali mace an kasa a eh, misali mace 20 da wani abu ko 12 aka ce 12 a Kuwa tana da sudusi na sha biyu an gani sannan kaka yana da abin da ya rage sulusun abin da ya rage an gani to sai kaka ya samu lil'umbi sudusun samun min sittati aso wato kaso ɗaya daga cikin kaso shida kaka yana da sulusun baki sahamun wa sulusa sahamin sulusun abin da ya rage to wannan nawa ya rage bayan an cire guda shida a cikin shida an cire daya to biyar a biyar din nan kaga kaka zai samu nawa kaka an ce za a bashi sulusul baki sulusun wannan zai zama to kaso daya da kuma sulusani zai zama 1 2 over 3 za a bashi 1 2 over 3 na kalakasun liyannahu in kasama al'ikuwa domin in yayi rabe gailiya da yan uwa sahamun wa rubu in yayi rabebeniya da yan uwa zai samu kaso daya da rubu'i yan uwa guda nawa ne yan uwa guda uku ne kaga in ya zama na hudun su yaya nawa za a samu in yayi rabu ga yan uwa zai samu samun zai samu kaso daya an gane sannan kuma ya samu rubu'i saboda su yan uwan su uku ne zai samu kaso daya da rubu'i dan in an ba uwa su dusi aka ba kaka aka ba kai eh aka ba ainihin eh aka ba uwa sudusi abinda zai rage shi ne guda nawa guda biyar to ai eh, biyar din su za su kowa zai dauki ɗaya in suka dauki ɗaya nan kuma zai rage ɗayan nan shi ne kowa zai samu rubu'i rubu za kasa sa ɗayan na kashi hudu kashi kowa zai samu rubu'i rubu'i hmm. zai samu kaso ɗaya da rubu'i rubu'i kowa eh hasala lahu sahwa idan ko ya karbi sudusi to zai samu kaso ɗaya ne kawai alwajib lahu ma zawil furu da dama an kasa dukiyar shida ne to abin da yake wajibi a gare shi tare da ma abota rabo shine wato zaɓi na al'amura guda uku kaka zai zaɓi ɗaya daga cikin al'amuran nan guda uku to shi anan wajen zai karɓi sulusul baqi zai karɓi zurfin baki na ga zo zai cin wani shi wurin rabon gadon nan wani zubin in an bar kadara ba kuɗi ba aka sun samu saɓani wurin maza da wani wasu ce suna so a saida kuma wani ce bai so a saida in an je kotu ra'ayin ma za a ɗauka masu a saida kuma wani bai so a saida ah, in sun ce ana so a saida dole a ce mana in sun ce in aka samu wasu ɓangare daga magada ashe wanda ya rasu din ya bar kaddara gidaje ko filaye sai wasu ka ce a saida wasu ka ce ka a saida dole wasu ka ce a saida su za saurara in ka ce ka a saida to ya za a yi shi dare biya shi ne Sai biya shi wanda ya ce kada a saida in dai yana son a tabbatar da abu shi ya siya ya riki hmm. babu wanda zai iya hana wa a saida sai dai a yi karfa karfa akwai irin wasu ce to baka isa a sayar ba to wannan ba wai an bi ka'ida ba ne ko an yi amfani da wani karfi ne a gefe an yi banga ne amma ka'ida wanda ya ce a sayar dole a saurare shi shi yana son kuɗin shi wanda ya ce kuma ka a sayar in yana son abin ya tabbata ya siya na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما غاب المشتري عليه دمنه abinda shi wanda ya siya ya koyi wato an nema ba a gan shi ba an gani wato malan an ce ma gabar mushtari a wajen malaman fikiyu shine abinda in ka bashi an gani ka bashi ya ce zai siya kuma zai je ya fada ya gani in ya masa zai biya in bai yi ba zai dawo ma da shi kuma ya zama to abu ne wanda mutum in ya karba zai iya koyewa ba a san ba a san ya bace ko bai bace ba zai iya nuna ma abin ya bace yanzu kaman waya yanzu waya yana daga cikin magaba dan karamin abu ne wanda mutum in ka bashi kace je gwada zai iya ce ma an sace amma kamar irin mota kamar irin su doki kaga wayannan manyan abubuwa ne wanda mutum ba zai iya boyewa ba galiban in ma ya boye asirin shi zai iya tonuwa to irin abin da shi wanda ya siya zai iya boyewa sai ya zo ya ce to wannan wayan da ka bani na je ina gwadawa kafin lokacin gwadawan ya cika ya ɓace an sace to zai biya saboda waya abu ne wanda mutum cikin sauki zai iya boye shi na fatan gane sai kuma kamar mai kamar littafi haka littafi ne ce zai ce tambaya kace littafin nan wannan shi ne original kuma yana da tsada yanzu to bari zan je in gwada in gani in na bincika na ga yadda ka faɗa ne zan zo in biya da ya zo ya bincika yana cikin bincikawa zai zai ce an sace littafin to littafin yana daga cikin abin da za a iya boyewa a nan wajen kawai ni ka biya ni littafi na ko da shi amintacce ne na ko da amintacce ne shi sai dai idan ya amince mishi idan yana gani ya amince mai amma shi kawai in ya gara ma ce ni fa gaskiya kawai ni ka biya ni saboda abu ne wanda za a iya koyewa kuma a yi ciwa a kan shi amma irin mota irin banda mota kamar me ko mashin haka sai ce ya bace to wannan za a iya yarda da shi galiban na'am ka ta'addi fi zai kamar yadda ya yi ta'addanci ga waninsa ya yi ta'addanci ga abin da ba a ɓoyewa kamar mota da na ce ba a ɓoyewa galiban da irin su doki ba a ɓoyewa galiban to sai ya zo ya yi ta'addanci sai ya zo ya hau mota ya yi wani irin tuki sai mota ya lalace ya irin tuki ba tuki mai kyau ba ko doki ya zo ya ɗora wa doki kayan da ba a ɗora masa da ya ɗora wa doki kayan da ya fi ƙarfinsa sai doki na ya karye ko doki na ya nakasa ko abin da ya kama da wannan sai ya biya saboda ya yi ta'addanci ya san ba a ɗora wa doki irin wannan kayan ya san mutane ka za su ke hawa doki sai suka hau fiye da haka sai doki na ya samu matsala a nan wajen ya yi ta'addanci zai biya an gani da ya yi ta'addanci ba za a kyale shi ba eh wani ta sau bai ne ne wanda ya sayi tufafi guda biyu daga mutane biyu da khiyar ya sayi tufafi guda biyu an gani jallabiya ya siya guda su biyu daga mutane biyu cewa zai je ya gwada ya gani zai je ya bincika ya nemi shawara in kayan yayi yadda wanda mai siyarwan ya faɗa zai zo ya biya to bai riga ya biya kuɗin ba ya siya ne bil khiyar falsafasa sai suka rikici sai ya kasa gane wanne na wani wanne na wani an gani to yanzu yana so ya mayar wanne ne na wani wanne na wani abin ya rikici ya kasa bambancewa to yanzu ya za a yi haka to wannan khiyarin ya faɗi tunda khiyarin ya faɗi me za a yi ya siya dole kawai kuɗi zai zo ya siya in ɗan najeriya zai zai kada bala'i ɗan najeriya ce wallahi wannan shine naka shi ɗan najeriya haka zai amma mutum da yake da imani ya kasa gane bambanci tsakanin guda biyu ce billahi lazi na kasa gane wanne naka wanne nawa ga kuɗin kawai zan biya amma ɗan najeriya zai ce wallahi tallahi wannan shine naka ai shi ma nan dai nan shine mai dan yanki ai ka zani a gani ka san duk abin da ya shafi rashin gaskiya mu in Najeriya da mun iya to nan kaga normal ne an ce abin ya rikice masa yaya abin zai rikice mai ba dan ba ɗan dai fitinanne ne in fitinanne ne ba abin da zai rikice mai sai su kawai ce gashi na gwada bai ba kawai zai miƙa ne ba ta rai kuma zai zama to kai da kake da abin ma ya fi ka gaskiya in ya fara iwu dole ma ka firgita ka ce anya ko ba anya bai fili gaskiya ba kuwa wa ya zila wa yazbutu radd bil gabal al alfahish yawa shi raddi mayarwa mayar da kaya yana wajaba da ainihin kwara wanda yake mummuna akwai algabanul fahish akwai algabanul tafe hmm. idan mutum yake ka je ka gwada ka je ka binciki kuwa wannan kayan wallahi na maka na maka nasiha na maka arha to da ka je ka gwada ka je ka kana binciken mai aka ce siya wannan abun yayi sai dai ya dan ƙara ma kuɗi ne kawai wallahi wannan dai ana siyar da shi ne dubu hamsin amma ya ce dubu hamsin da ɗaya yayi dan abin da ya ƙara ya dan cutan da ya ma bai da yawa dubu hamsin aka sai dan ƙara hamsin da ɗaya kawai ka siya amma ya sai da shi dubu saba'in alhali dubu hamsin ake sayarwa cutar ya yi yawa ko ya sai da shi dubu tamanin ya ƙara wajen sulufi a kai to wannan kawai za ka mayar mai dama ka siya ne don ka gwada in ya yi za ka nemi shawarwar mutane in sun ce ya yi ka biya in bai yi ba ka biya an gane wannan ku to wato dawowa da wannan abun yana wajaba bil gabanil fahish da kwara wanda ya muni idan kwara ya yi muni shi ne za ka mayar amma idan cutar bai yi muni ba to kawai kasu ya karki kan jahil bil aib halin aqdi kaman jahiltan aibi halin kulla ciniki lokacin da aka kulla ciniki da kai da wani an gani kai baka san aibin ba shi ma bai san aibin ba a nan wajen shi bai gaya maka aibin ba halin kulla ciniki za ka mayar me yasa wannan abin na da aibi ba gaya mun ba sai ka mayar kawai ya ba kuɗin ka kulo saku bi dalili saman abin da aka bani ne gwada din nan na'am ana zuwa na'am abin da aka bani ne gwada eh. to ya samun lokaci ila ko kwana ko kwana biyu amma har wannan lokacin ban gano ayabin ba sai da lokacin ya wuce na gano ayabin abin ya zama na wakil koyar mai da za ka yi mai da mai in dai ka gano ayabin ko da bayan bayan tiyari ya wuce ne za ka yi mai da mai na ba riga an a akwai bai ulkhiyar hmm. su malikiya da zara an kulla ciniki kasiya na biyar shi kenan ai shi bai wakiyar ban siya ba kaya da ya ce mun in je in gwada ya eh, zai ban garanti ai eh, cirikin kiyari muke magana kai ne shi cirikin kiyar a siyan ma da abu ka je ka gwada kai kana ganin kai baka san kan abun ba za ka je ka nemi shawara a wajen gogaggu in sun ce yayi ka zo ka biya in bai yi ba ka dawo mai da kayan shi shi ne bai ulkiyar ka fahimta to idan ka zo ka bincika sai aka ce ma ya yi, to ba za ka dawo da shi ba ka biya kenan idan aka ce ma bai yi ba sai ka dawo mai ka dawo mai shi dama can baka biya ba ba a biyan kuɗin sai idan an tabbatar abin yayi eh wa alaikum salam na eh, ai wannan ba cinikin musulunci bane cinikin kai da nyamuri ne cinikin ibo da su kaga su sai ka ba su kudi a hannu su ba za su yarda ka tafi da abu ba kudi ba so da ba su yarda da kai ba kaga su ba su ce ma cinikin musulunci suke yi ba shi cinikin musulunci na kiyari dole ne za a hada da hukuma ne idan ka gwada ba ka yi ba in ka gwada bai yi ba sai ka mayar in ka zo ka gwada ya yi ka ƙi mayarwa a zuwa kama ka polis zo su kama ka shi ne wa alaikum salam eh, da maka dawo da shi duk da wasu malikiya sun ce akwai ka yaron gaban in cutar ya yi yawa kana iya dawo da shi duk da ka ba da kuɗi in cutar ya wuce sulfi za ka iya daure shi muktasar khalil hmm. muktasar khalil bismillah ana magana a ah, sallan idi hmm. wa mudirikul qira'ati yukabbiru mutumin da ya riski qira'a ya zo ya tarar liman yana qira'a kenan liman ya riga ya kabbara harama ya yi kabbarorin nan guda bakwai ko hmm. ya yi kabarorin nan guda bakwai gaba daya to yanzu ya zai yi shi ma zai yi kabara ne wa mudriku thaniya yukabbiru khamsan zai kabara nawa kabara guda biyar zai yi am kabara bakwai zai yi ko eh tunda na farkon ya zo ya tarar an fara sallah kuma liman ya riga ya yi kabara bakwai har ya fara karatu shi ma zai yi kabara kabarori bakwai wanda ya zo ya cimma raka'a na biyu yukabiru hamsin zai kabara biyar ya cimma ainihin raka'a na biyu in ya cimma raka'a na biyu kabara nawa zai yi kabara biyar zai yi dama ainihin na biyu raka'a na biyu kabara nawa ne kabara biyar eh kuma sab'an bil qiyam eh inda inda ya cimma raka'a na biyu ba in ya cimma raka'a na biyu bai cimma na farko ba zai yi kabara na biyar ya hada da kabaran harama zai zama shida a gari ko sun sab'an bil bilkiya sannan kuma zai yi kabara zai yi kabara bakwai a raka'a na biyu ko eh, wannan wanda ya riske liman a kan shi ya riske shi a raka'a na biyu ne bai samu raka'a na farko ba zai yi kabbara biyar kuma ya hada ga kabbar harama kabbar harama ɗaya na farko sannan sai kabbara biyar kabara nawa kenan shida sa'annan kuma sai ya zo ya yi kabara bakwai na raka'an farko raka'an farko da bai riska ba in ya zo zai yi mai kenan zai yi ramuwa zai hada hada kabaran tsayuwa wayan fatat kadal ula da sittin idan ta kubuce ba idan ta kubuce sai ya rama na farko da kabara shida in ya zama to ta kubuce ita wace ta kubuce ta biyun ita ma ta kubuce ya rama na farko da shida zai ɗauki wannan wanda ya samu na karshen shi ne na farko sai ya rama shi da shida har da kabarin harama wa hal bi al qiyam shin banda kabarin tsayuwa ko har da kabarin tsayuwa inda kabarin tsayuwa ya zama bakwai kenan haka ne to tawila ne akwai mangalubi na malamai wa nujiba ihya'u laylati an so ya rayar da daransa da ibada ranar id an so ya rayar da daransa da nafilfili da ibada karatun ƙur'ani azkar da sauransu an so ya yi wanka an gani an so ya yi wanka wanka musamman wanka na idi din wa ba da kuma wankan ana so ya yi shi bayan sallar asuba wankan ana so ya yi shi bayan sallan asuba zai yi wata ayyu sannan an so ya sa turare wata zayyun an so ya yi kwalliya wanda gairin musalli ko da shi ba mai sallah ba ne ko da irin ƙananan yaran nan ne wanda yaro ɗan shekara shida wanda bai kai matakin yin sallah ba ko mata masu haila an gani ko da wanda baya yin sallah ne kun gani wanda baya yin sallah wanda sallah bai haukan shi ba don kuruciya ko sallah bai haukan ta ba don tana al'ada wa mashu fi zihadi zahadi an so kuma tafiya a ƙasa a taka a ƙasa a wajen tafiya in za a je sallar idi an so a taka ne a ƙasa hmm. kullura an so a taka ƙasa San samu za ka je sallar idi kada ka shiga mota kada ka hau mashin a taka a ƙasa wa fitrun qabla fil fi'l idan mutum ya hau mashin ko ya shiga mota to ladan da ake samu na tafiya a ƙasa ba zai samu ba kenan wanda ya je idi ya taka a ƙasa ya fi lada fiye da wanda ya shiga mota ko ya hau mashin to yanzu da wanda ya hau mashin da wanda ya shiga mota wa ya fi lada wanda ya ce da tsanki to da wanda ya hau keke da wanda ya hau mashin ko mota wa ya fi lada wanda ya hau keke ya ɗan galamai ta ba wanda ya hau keke ya ɗan galamai ta wajen ƙoƙarin tukawan an gane allahu alam eh. wannan al'amari ne lil ijtihadi fihi majal yanzu a tambaya da wanda ya hau keke da wanda ya hau mota wa ya fi wannan sai dai malamai tattauna a kan shi wa fitrin qablahu an so cin abinci kafin tafiya idi ana son cin abinci kafin tafiya idi a cikin idul fitr a idul fitr an gane wata akhiru hufin nahar hmm. da kuma jinkirta shi a cikin idil layya idil layya za a jinkirta shi sai an dawo an yanka dabba in san samu ne abinda aka yanka din nan a dan yanki wani nama a gasa a ci ko nama a dan dafa a ci ya zama to cewa dai naman layyan shine aka fara ci kafin komai in san samu amma shi idin karamar sallah ba mutum ya ci abinci kafin ya tafi a cikin idin karamar sallah amma ya jinkirta cin abinci a cikin idin babban sallah har sai an yanka idan baka da abin da zaka yanka ba in ba ka da abin yankawa kawai kana dawowa ci abinka ko kuma tun a gida ma kafin ka tabi ma kafin ka tabi za ka iya cin kayanka hmm. wa kurutun ba da shan ana so a fita bayan rana ya bullo son samu in za a fita ranar idin karamar sallah idul fitr ko idul adha a fita ba da in shan bayan rana ya bullo an gani hmm. kenan kada ka fita kafin bullowar rana an fi so ka bari sai rana ya fito ka fita sai dai in wajen yana da nisa ko in wajen can cikin daji ne sosai yana da nisa wanda in ka ce za ka fita bayan bullowar rana za ka iya rasa idin sai ka fita kafin bullowar rana eh wa takbirun fihi na yi la qawlu da yin kabbara a cikinsa a lokacin da rana ya bullo din ka bari sai rana ya bullo sannan ka fara kabbara ba wai kafin bullowa rana ba kada ka zo ka yi kabbara kafin bullowa rana ka fara kabbara a cikinsa an gani in kana cikin tafiya an gani lokacin da ka fita ba wai kana gida zaune kana kabbara ba lokacin da ka fita zuwa masallacin kana tafiya kana kabbara la qablahu ba wai kafin fitan ba wasu hi hakilafu amma an inganta sabanin haka to kana iya yin kabbara kafin ma lokacin wajaharun bi kuma kabbaran ana so a bayyanar da shi amma kada a wuce gona da iri wajen bayyanarwa kada a wuce gona da iri wajen bayyanarwa wa an limaji imam aw li qiyamihi li sala, shin don zuwan liman ne shin kabbaran nan za a yi ta yi a yi ta yi har sai liman ya zo ko kuma sai liman ya zo har ya tada sallah an tada sallah ma tawila ne fasara guda biyu an fasara mudawwana dan shi da mudawwana idan an ji fatawan mali, ana fasara maganar shi me yake nufi kaga manya kenan maganar malik din ma me yake nufi shi zaka ji an ce tawila kaga ce tawila ne a mutasar fasara imam malik ne ya faɗi wata magana ne magana na da harshen mai damuwa to so me yake nufi kaza yake nufi ko kaza yake nufi shin ce wanda aka yi wato ai takabbara da imam malik ya ce ai takabbara a cikin mudawwana fata wanda ya bayar shin za a yi takabbara ne sai liman ya zo ana hango liman a daina ko kuma a liman ko da ya zo za mu yi takabbara sai ya miƙe za a fara sallah mangalu guda biyu na malik an fasar mu da wannan magana an gano wannan ko to kowanne an rasa wanne ne daga ciki kun fahimci wannan to saboda haka yanzu wanne ne kun san kuma shi liman fa a sallan idi muna ganin liman mun ga sallah liman ba zai zo masallaci ya kama wani nafila ba ko ya zo ya kama wani nasiha hmm. ba nasiha ba nafila ba yana zuwa kawai yana zuwa miƙewa zai kawai sai a fara sallah wannan shi ne ƙa'ida na liman ina fatan gano wannan kuma idan an je masallaci abin da ake shagaltuwa da shi shine azkar halli man yanzu ba a shagaltuwa da wa'azi yanzu ana wa'azi ko to wannan wa'azi ba a ba a yi shi kowa zai shagaltu ne da azkar wannan wa'azi ana yi kace a daina ba dalili ka miƙe assalamu alaikum wannan wa'azi ina kuka samu shi wa alaikum assalam a masallata alu sunna ne ma ake yi su mai ruwan yan bidiyar da wazi inda ba da ya zama dole ma ba ai za su yi wazi ba yan bidiya su suna yin wazi saboda mu ne da yanzu alu sunna za su daina yin wazi za su daina su ma na wanda yake da abin yanka in baka da abin yanka kawai ka ci tuka baka tafi ya cika ciki kafin ya tafi na zo na samu tahiya ne kawai a sallar idi wanda yanzu da yi maka ne yan liman ya yi eh, za ka yi kabbara na farko za ka ɗauka e bakwai na coci ya eh. wurin kwaɗayin samu raka'a guda ɗaya ne ta rage to kuma an yi rukuki na ce zan tsaya ne wannan kabarbarin kafin ta farko da za a samu kurin sai na kasu kawai daga mace da bari. in na tsaya yi su zai dago daga rukuni na rasa rukunin gaba ɗaya ana so ne kai wannan kafara din ka kafa gayi ruku ka da na'am eh, eh baka da abin yanka ma, ai dan yankan ne ana so ne ka fara cin abin da ka yanka baka da shi hmm. wa alaikum assalam tsayawa eh, sauraron ai ai liman ba maganar yanka kawai ira yin wasu abubuwa za ka fa'idan cikin sakonni shi sauraron kuɗi ma ai ba dole ba ne. ko kana da abin yankan ba dole ne ka saurari kuɗi ba liman na iya yin kuɗi ba ka tashi haka manzo Allah ya ce za mu yi kuɗi ba wanda ya so ya zauna ya zauna wanda ya so ya tashi ya tashi shi kuɗi ba na idi ba kamar na juma'a ba ne? ba rukuni ne. amma kuɗi ba na juma'a kaga shi yana da ƙarfi fiye da na iji e eh, shi da ka'idojin misali wanda ya tsoro ku falaka ba falaka ba da ya shi falaka eh shi a gagari babu da yake ana hudu magana shi amma tashi ka tafi tashi ka tafi ba ba a cewa mai ta ka tafi don mutum yanzu ya tashi ya tafi ana sallan idi ba matsala ba ne shi da manzan Allah ma wanda shi ne shugaban talikai ya sanar in za ka iya zama ka saurara saurara ba za ka zauna ba ta ba abinka an gane ku? alaikun salam ka rike mai kaga kai amintacce ne kenan duk wanda ya baka abu ka rike mai sunan ka amintacce Na. almudau aminun duk wanda aka ba ajiya amintacce ne shi kenan in ya baka ajiya abu sai abin ya bace ba za ka biya ba amma da sharaɗin baka yi ta'addanci ba mai ta'addanci ya baka kyautar mashin lafiyayye sai ka bashi a wajen da makullin shi sai ka sa ka sa a kan ka tura din a wajen sayarwa sai ka bashi a wajen ka koma ɗaki kana kunciya yaya eh, sunanka yaya Ɗan ta'adda mashin ba ka baka sabo kalma misali don Allah ga ajiyar mace suka ɗauki mashin kan fashi a waje haka sa ke ɗin in an sace in akwai abin da ya fi biya ya kamata ce ka biya in ma zai yiwu ma amma dan dan bulala ya kamata amma to irin wannan in ka yi sakaci da yawa har ya za ka biya amma in ka yi iya ƙoƙarinka ka wajen boyewa inda ko da kai ne ma a ɗakin a gidanka yadda kake boyewa a gidanka har ka boye mai abin shi ya ka sace to ba za ka biya ba eh yadda yan Najeriya muke da significant abubuwa ya za a gane akwai abin da wani zai ba za a san ma ya aka yi abin da su ba to za a yamba da zahiri ne shi komai zahiri ake dubawa wani zahirin shi mutumin kirki kuma lokacin da ka bashi mashin din an tabbatar ya shiga da shi a cikin daki ya shigar da shi ya tura shi a can can can wadaka ya ɓoye ko yana da wani sto ma ya je tura shi a can sto din daga baya ya ce wallahi barayi har sto suka zo ya nuna ma gashi nan an fasa nan an fasa nan an aika za ya za ka yi shi abin da ba za a iya ganewa misali hmm? abin da yake dan karama abu ne wanda ba a sanin me ya faru ba amma kuma kaiwa sakacin shi ne amma shi ya nuna cewa eh, amma ya aka yi zama sakacin shi tunda baka sani ba shi ya gaya ma cewa ga iya iya kokari wajen boyewa daga baya ka sace shi bai san yadda aka yi sace ba shi maganar shi zai amfani da shi zaka yi amfani da shi dole shi amintacce ne tun da kai kanka ma ai kai ka bashi ajiya me yasa ka bashi ai shi fikiyo ana gina shi ne akan to zuwan ba kan gini ba hmm? yanzu mafi girman abin da ya rinjaye mun san mutumin kirki ne mutane suna bashi amanar dukiya kuma yana rikewa ba wanda ya taba ce mai yayi kaza sai ce an sace duka ya guri insha Allah subhanak allahumma wa Hamdi. ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk